Wasu 'yan majalisar dokokin Najeriya sun mayar da martani akan matakin da shugaba Muhammadu Buhari ya ɗauka akan dokar sauya fasalin tsarin zaben shekara 2019 da majalisar ƙasa ta aike masa. a dokar da 'yan majalisun suka yi wa gyara ya nuna cewa za a soma zaɓe da nasu ne na 'yan majalisar dokokin tarayya sannan zaɓen shugaban ƙasa ya zo a ƙarshe saɓanin yadda hukumar zaɓe mai zaman kanta ta zayyana a jadawalin zaɓe da ta fitar tun watan nuwamban bara shugaba buhari dai ya ki sa hannu a dokar ya mayar da shi wa 'yan majalisun abinsu sanata shehu sani ya bayyana ra'ayinsa to a halin yanzu dai shugaban ƙasa ya ce ba zai sa hannu ba abin da ya rage ga majalisa abu biyu ne ko dai ta ajiye wannan canza wannan doka ko kuma ta yi amfani da ƙarfinta ita ma ta soke wannan in sa hannu da yi wanda kuma idan za a nuna rashin yadda ga abin da ya yi to abin da za a yi shine za a ce kowa ya daga hannu a kirga a ga wani ne ya yadda a canza wani ne bai yadda a canza ba to kirgan nan da za a yi shi zai nuna inda majalisa ta sa gaba saboda haka wani abu ne wanda insha Allahu za kuma a saurari majalisa matakin da za ta dauka. A bangaren majalisar wakilai kuma wannan mataki da shugaba Buhari ya dauka ya yi wa Honorable Ahmed babba kai ta daɗi inda ya tsokaci a kan batun. Wannan ya yi daidai kuma dama shine tunani mai kyau kuma shine zai taimaki ƙasar nan ta zauna lafiya. Na farko dai a cikin hanzarin cewa sai sun biya wata bukatu na siyasa sun yi bida rana ta gansu dalili akwai harkokin zaɓe na magana jihohi wanda suka ɗauko suka sa cikin wannan kwaswarima da ake so a yi ma wannan tsarin zaɓe wanda ba su da hurumin haka jihohi su kaɗai suke da wannan hurumin yaya wasu 'yan siyasa ke kallon wannan dambarwar Tambayar kenan da na yi wa tsohon mataimakin kakakin majalisar jihar Bauchi Abubakar Shu'aibu Ismaila. Abin da nake ganin kila ba a gane ba, inda Electric Act ne to za a iya a taba shi. Misali, a ce INEC ta ce duk wanda zai shiga zaɓe in gwamna ne sai ya ba da miliyan goma in shugaban ƙasa ne sai ya ba da miliyan ɗari ko ya yi fosta ta zama kala kaza ko kuma ya yi kamfen da rana ko daddare idan electoral act ta faɗi wannan to majalisun dokoki suna da dama su yi amendin ɗin wannan domin magana ce wacce take ba ta kundin tsarin mulkin ƙasa ba amma in kundin tsarin mulkin ƙasa ne ana magana akan tutar ne na 'yan majalisun dokoki na jihohi da su kansu 'yan reps din da senate to wannan ita ce fahimta ta da tsarin dokokin mulkin najeriya don haka ina gani ba abin da zai warware wannan maganar sai dai a zai zuwa ga fasarar kundin tsarin mulki don a sami yadda abin yake. Shi ma ɗaya cikin matasan jam'iyyar APC Khalid Ismail yana mai bambancin ra'ayi a game da wannan mataki na shugaba Buhari. Wannan in haka ta faru babu wani abin mamaki a ciki saboda Bahaushe ya ce babu tsafta ga mai hannu ɗaya. menene dalilin faɗan haka shugaban ƙasa yana neman yayi takara kin ga na farko mu daga cikin jam'iyyar apc an mana kama karya don ya ga ba za ta haifi masa ɗa mai ido ba ya kisa hannu wannan babu abun mamaki don ya mana haka daga cikin jam'iyyar mu a yanzu dai kallo ya koma sama da shaho ya ɗau giwa domin kotun tarayya da ke ƙarƙashin mai shari'a ahmad muhammad ta ce ta haramta wa majalisar yin amfani da ƙarfin ikonta wajen aiwatar da dokar. Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya.